لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثين قوة رجب hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu ya dace da sha hudu ga watan uku miladiya ta annabi isa alaihi salam ɗaya. muna wannan masallaci na juma'a a lokos masallacin sheikh abubakar mahamud gumi a wannan gari na zaria a jihar kaduna a ƙasarmu ta najeriya muna karanta sahihul bukhari muna cikin kitabul wudu za mu tashi a wannan kitabul wudu babi na talatin da biyar inda mai littafi <coughs> inda mai littafi yake cewa babu rajuli wadda sahiba wato babi zai mana bayani halaccin mutum ya taimaki ɗan uwansa a wajen alola sawa'an yana da lafiya ko lalura ta same shi yana iya zuba masa ruwa in ta kama yana iya wanke masa gabar da ba zai iya wankewa ba na bin Salam السلام ana ya zidi bin هارون an yahya عن موسى بن عقبة عن كعيب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته قال أسامة فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي فقال المصلى أمامك لا حديثي كمن يدمك غني إمام البخاري يناتيوى ابن سلام شين يمس حديث ابن سلام شين محمد أيبن كندي رحمه الله shi kuma yana cewa yazidu bin harun yazidu dan haruna shi ya mana hadisi wanda ake masa nasba da alwasiti Allah ta'ala ya ji kansa shi kuma ya samu daga yahya yahya dan sa'idu al-ansari rahimahumullahu jami'an an musa ibn uqba shi kuma ya samo daga musa al'ukuba al'abdi al-madani shi kuma ya ce ya samo daga ƙuraib shi ƙuraib yantacce ne na abdullahi ɗan abbas allah ta'ala ya ƙara masu yadda an usama ibn zaid shi kuma ya samo daga usama ɗan zaidu wato ruwaya ce ta sahabi zuwa ga sahabi tarwayatul aqran anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam usama Allah ta'ala shi kara masa ya dace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi sallam lamma afada min arafata lokacin da ya dawo daga arfa bayan ya je yayi tsayuwan arfa ya dawo kan hanyarsa ta muzdalifa a dala ila shirbi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasa hanya ya je tsakanin duwatsu faƙada hajjatahu hanyar da take tsakanin duwatsu ita ce ake cewa a shirib sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan hanya faƙaɗa hajjatahu ya biya bukatarsa ƙala usama usama ya ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya bukatarsa ya zo yana alola faja'altu asubbu alaihi wa yatawadda sai ya zanni ke zuba masa ruwa shi kuma yana alola wato ina zuba masa ruwa a gaɓuɓɓan alolansa shi kuma yana wanwankewa ashe kenan kamar yadda muke gani ya halatta wani ya taimake ka yin alola wa kultu ya rasulallahi a tufalli sai ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam sallah za ka yi a nan ma'ana za mu yi sallah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ansa ma usama dan zaidu yana cewa almusalla amamak inda za mu yi sallah a yana gaba can ba nan ba na'am a mulura da hadisin na farko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ne daga musdalifa wannan yana nuna mana cikin rukunan aikin hajji akwai tsayuwan arafat idan rana ta fada alhazai su bar wannan fili na arafa a gangaro a taho a zo muzdalifa wajibi ne zuwa muzdalifa a kwana a muzdalifa a wayi gari a muzdalifa a je mash'arul harami a yi ta ambatan Allah jalla jalalu in gari ya sha ya soma washewa sai kuma a gangaro muna domin jifa da sauran ayyuka da ake yi a wannan yini sallallahu alaihi wasallam ana cikin tafiya sai ya tsaye da ayar sai ya ratse ya shiga hanyar da ta shiga tsakanin duwatsu ya je ya biya bukatar ta ɗan adamu ashe ba gwaninta ba ne ka ce ni ai ina riƙe ta. likitoci ga sunan suna cewa mu daina kama wannan irin laluran mu ce ai mu sayin kai dare ma ina ji ban yi ba zai iya zama maka matsala yau da gobe lokacin da ya bukaci fita fitar da shi ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ya maka don wani yana son ya fidda nashi abin ya gagama Allah ya raba mu da fitina daga nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya gama biyan bukatarsa ya dawo sai ya zo zai tashi alola wannan yana nuna mana dawwama cikin tsarki yana da mahimmanci ga musulmi domin alwala haske ne yana haskaka duk gaɓuɓɓen mai yinsa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummar gobe kiyama za a tashe su gawon muhajjalina min asarul wudu za a tashe su da yardar Allah subhanahu wa ta'ala duk wata gabar mu ta alola tana kyalli tana haske Allah ka samu dace sallallahu alaihi wasallam yana alola usama ya ce sai na rinka zuba masa ruwa wa ya tawazzau shi kuma yana alola fa bayan ya gama alola sai na ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam a tusalli za ka yi sallah ne nan don mu zo mu yi sallah domin kun ga ai an taso daga arafa ne ba a tasowa daga arafa sai rana ta fada duk wanda ya bar arafa da rana ba ta fada ba ba shi da aikin hajji saboda haka kaga magrib ta yi kenan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ba ya ci gaba da tafiya har wannan dalili ya sa ya ratse ya biya bukatarsa sai ya jaddada alola usama ga to a lokacin magariba na ta kutsawa na ta kutsa kai ma isha'i ta shiga sai ce sallah za a yi nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce almusalla wajen da za a yi sallah a mamak yana can gaban katukula ba mu kai ba wato sai mun isa zuwa ga musdalifa wannan kuma yana nuna mana sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka taho kayi hawan arafat to ba za ka yi magariba ba ba za ka yi isha'i ba sai ka iso muzdalifa ka yi jam'i wato ka hada ka yi magarib sannan ka yi mene isha'i wannan shine sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka samu daji haddathna amru bin ali qala sana abdul wahhab qala sami'tu yahya ibn sa'id yaqulu akhbarani sa'd ibn ibrahim anna nafi'a ibn jubayr bin mut'im akhbarahu annahu sami'a urwa ibn mujirah ibn sha'bah يحدث عن المجيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن المجيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه صلى الله عليه وسلم ga wani hadisi har yanzu wanda imam bukhari yake cewa amr bin ali alfas albasar ya yi mana wannan hadisi shi kuma yana cewa sana Abdul abdulwahab ɗan abdulmajid al-sakafi ya yi mana wannan hadisi shi kuma yana cewa سمعت يحيى بن سعيد يقول ناجي يحيى بن سعيد الأنصاري متم مدينة ينا شوى أخبرني سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم أتودا عبد الرحمن شيكما ينا بامو بياني أن ناتع بن جبير ناتع dan jubair annaufali rahimahullah shi ma dan mutsayin ya ba shi labari annahu shi nafi' bin jubair bin mutsayin yana cewa سمع أروة بن الزبير Shuba, ya ji أروة بن زبير dan Shuba. يحدث عن المجيرة بن شعبة ينا بعد hadisi. cewa ya samo daga mugira ɗan shu'ba annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi sallam shi mugira ɗan shu'ba kamar yadda muka sani sahabi ne yana cewa ya kasance tare da manzon Allah صلى الله عليه وسلم في سفر أتيا دقشكين تفية تفية منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه ذهب لحاجة له يا تفي النبي يتفي ونبيا بكاتسا وتويا ذابا يا كيويا to da ya dawo wa annal mujirata ja'ala yasubbu al-ma'a alayhi yana alola gira na zuba mashi ruwa wa huwa ya tawadda a zarafin yana yin alola faga sala wajhahu ya yadai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wanke fuskansa da hannayensa wa masaha bi ra'asi, ya shafi kansa wa masaha ala khuffaini sannan hufinsa guda biyu da suke sawunsa ya shafa a kansu wannan hadisi yana tabbatar mana ƙarin bayani kuma akan hadisin da ya gabata zuba ruwa ga mai alola ko taimaka ma mai alola ya yi alolarsa cikin nasara bai saba shari'a ba akwai lalura ko babu lalura ba aibi ba ne a addinin musulunci wannan kenan na farko na biyu mu lura annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya wanke fuska wanke fuska wajibi ne da nassi ma na alkur'ani faqsulu wujuhakum wa kuma ya wanke hannayensa hannayen nan alkur'ani ya nuna yadda ake wanke su ilal ma'afiqi zuwa gwiwan hannu ne mukula lokacin da mai alola zai yi alolarsa yakan wanke hannunsa sau uku zuwa wuyan hannu wannan suna ce ko mustahabi wanke hannu na wajibi shine wanda zaka wanke hannunka zuwa gwiwar hannunka shine dole wajibi wancan kuma suna ce ko ka kace mustahabi kuma alama ce ta cikan tsarki da tsabta domin hannu mai taɓe-taɓe ne sai aka ce kafin ka kai hannunka cikin ruwan kafin ka ɗibi ruwa da hannunka ka wanke huska to ka wanke hannun sau uku a wanke sau uku sannan kalman wama saha bi ya shafi kansa kaga wannan ya kawo shi ne bisa ta'asiyan bi kitabillah wamsahu bi ru'usikum eh, ku shafi sai aka sa bi ru'usikum hadisai ingantattu sun tabbatar annabi ya shafe kansa ne duka ba ba dinnan ba tabi'idiyya bace ba tana nufin bi ba'd ru'usikum bane shafe kan ake duka za mu gani a wasu rawayoyi insha Allah subhanahu wa ta'ala kuma ana san kai zuwa ɗaya dawowa ɗaya ma'ana ka haɗa hannunka haka idan kai haka hannunka duk da danshi sai ka shafe ka tafi zuwa ƙeya ƙarshen gashi sai ka dawo shi ne dawo da shafan kai shi sunna ne ba wajibi ba sannan bayan ya gama alola ya wanke sawunsa wajen wanke sawun wa masaha alal kufaini sai ya shafi huffinsa guda biyu da ke sawunsa izan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya huffi a kafansa amma kafin ya sanya huffin yana da tsarki na alola domin shi ya koya mana wannan idan mutum yana da tsarki na alola yana da huffi to bayan ya yi alolarsa kamila wanda zai iya sallah da ita yanzu sosai ya sa huffi idan mazauni ne na gida yana da damar da zai dosa yin alola yana shafan hukun nan yini da kwana ma'ana awa 24 a harshen awoyi ina fatan mun fahimta idan matafiyi ne kuma yana da daman da zai ta shafan nan har uku kwana uku bacci in yayi ya tashi ba zai cire ba in ma ya je bayan gida zai gama ya dawo yana nan a kafarsa ba abin da ke bata shafan nan sai in babban hadasi ya faru shine kamar janaba ta kami mutum ko macen da take da a ciki ta haihu nifati ko kuma macen da al'adanta ya zo to a nan ya ɓaci dole za ta cire domin ko ba ta cire ba in ta gama duka waɗannan nau'in halitta ko mutane guda uku sai sun yi wankan tsarki sannan in suna bukata sa sake sawa babu kira'atul ba a al Hadasi, wa A ga wani babi imam Buhari yana cewa babi ne zai karantar da mu karatun alkur'ani ba'adal hadasi bayan alolar mutum ta kare wa gairi ba ma karatun ƙur'ani ba wani abu wanda ya shafi ambatan Allah duk kana iya yi kana iya hailala kana iya tasbihi kana iya kabbara kana iya yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana iya ansa sallama duk ba ka da alola mene dalilin imamul buhari da yayi wannan babi ko yayi wannan unwani na babi imamul buhari yace wa qala mansur عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب رسالة على غير وضوء وقال هماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم طيب، لا باب كمان يدمك جنيه imamul buhari yana cewa mansur ya yi mana hadisi mansur shi ne ibini mu'tamir shi kuma ya ya samo daga ibrahim allah ta'ala ya ji kansa ibrahim wanda muka san shi din nan ne mashahuri wanda ake ce masa ibrahimun nahari allah ta'ala ya ji kansu gaba daya ibrahim annahari yana cewa لا بأس بالقراءة في الحمام باب ليفي ككرنت قرآني أتاك وانكا أنغانيكو أتاك وانكا musamman ɗakunan wankan yanzu na zamani wanda ya fi ɗakin talaka can gani ko? wani bangon har sama tayin ba ma ƙasa ba saboda haka sai dai ka ga ƙyalli a ɗakin wankan shi wani ma har da tv kwarai da gaske da wajen ijiye-ijiye na jaridu ne na menene yana abin nan yana abin nan <laughs> an ci gaba ko? <laughs> Allah ya sa mu dace ba ina wani lokaci can watannin baya ina duba social media sai aka nuna toilet din wani duka wai da zinari aka yi toilet mafi tsada na manta adadin dalas din da aka faɗi mai ban mamaki to an ne ba ba abin mamaki ba ne shi suna yake nema ko da zai shiga wuta Allah ya kare mu eh. Sai babu laifi karatun ƙur'ani a ɗakin wanka wajen katibin risala kuma ba laifi a rubuta wasiƙa a ɗakin wanka kuma wasiƙa na magabata da wuya a ce sun yi ba wata aya ba irin wasiƙanmu ba ne da za a bude da tayi tayi tayi wani ajiya a su <laughs> da basmala da hamdala da salzala da su suke buɗe abinci, sai babu laifi ka rubuta wasiƙa a ɗakin wanka kai yau. ala gairu kuma ba ka da alola Wakala Hamadu shine شين abi Sulaiman. ya ce ya samo daga ibrahim ibrahim shine wanda muka ambace shi annahai yana cewa in kana alaihim izarun fasallim idan ka ji mutane a ɗakin wanka amma da tufafinsu ko da wani ɗan farjalle a yauto a jikin sun ɗaura to ba laifi kai masa sallama shi ma ya amsa wa illa fala tusallim in ko yayi zindir ko kindir to ka kai mashi sallama حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك المخرمة بن سليمان عن كعيب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فالتجعت في أرض الوسادة والتجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسه النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل إمعان ثم قام إلى شن مؤلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يغسلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم التجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم طيب. آه، إمام البخاري ينا شوى إسماعيل الأصبه يا إيمان mana shi kuma yana cewa malik imamu hijira malik bin anas almajani kenan shi ma ya yi mana hadisi an ta bin sulaiman shi kuma ya samo daga maharama ɗan sulaiman alwalibi an kurai maula abbas shi kuma ya samo daga ƙuraib wanda yake ‘yantacce ne na abdullahi ɗan Abba. anna abdullahi bin abbasin ahbarahu ya ce lallai tabbas abdullahi ɗan abbas allah ta'ala shi ƙara mafi yadda ya ba sa labari أنه بات ليلة عند ميمونة zaujin النبي sallallahu alaihi عليه وسلم cewa ya kwana wata rana a ɗakin maimuna matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ashe akwai halaccin muharrami ya kwana a ɗakin kaɗin ƙarami ba aibi ba ne ba laifi ba ne wa hiya halatuhu maimuna innasta ce don haka sai ya je ya ce yau zan kwana ne to dama ya ke taci girkinta ne ranar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ɗakinta don liyata ta'allama don ya koyi ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dare فالتجعت في أرض الوسادة أن أبض يتي شمفتر دأكي كوكتيبر سينكونت نجيتشي كينا أفادنت تائشيني إلا يامني بيد صوف والفجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da iyalinsa sai suka bi tsawon shimfiɗa ma'ana saidina abdullahi shi ya gicciya haka rasulillahi da maimuna su kuma suka bi tsawon shimfiɗa, haka da a shimfiɗa ɗaya suka kwanta ashe ba laifi ba ne idan akwai bukatuwar haka fanama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya bacci hatta izan ta tsafan layin a lokacin da dare ya raba au qablahu bi qalil ko gab da dare ya raba au ba'dahu bi qalil ko bayan dare ya raba kadan wannan shakka ne ga mai ruwaya istaiqaza rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya falka faja'ala yamsahu an-nawma an wajhihi bi yadihi sai annabi ya shiga kauda baccin da ke idan shi da hannayensa ma'ana yana mutsuke ido ce mutsuke idanka sai ya shiga mutsuke idan shi wato dan raguwan baccin ya kore shi ثم قرأ العشر الآيات sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wasu ayoyi goma alhawatima min surati ali imran ayoyi goma wanda aka kammala suratu ali imran da su wato ta soma daga inda ta'ala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار waɗannan ayoyi haka suka je tartibi har zuwa ƙarshen sura ayoyi goma ne to sallallahu alaihi ya karanta su na'am bayan ya karanta su sun maƙama ila shannin mu'allakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya nufi wata salakarwa ruwa da take rataye a bango fatawadda ha. ya ɗauko ya yi alola duk abbas da yana gani yana kuma ji ba a sana wuzo ahu ya kyautata alolarsa ƙwarai sun makama yi salli bayan ya gama alolan sai ya tashi ya tsaye da sallah ƙalabnu abbas abdullahi ɗan abbas abin nema ya samu dama ya zo ya ga aikin dare ne na manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaikwaya ya ce fa kumtu ni ma sai na tashi fa sana'atu misla ma sana'a na yi yanda ya yi ma'ana da ya tashi sai ya zauna shi ma ya shiga mutsakin ido da ya gama mutsakin ido ya karanta waɗannan ayoyi goma da ya gama karanta ayoyi goma ya je ya ɗauki salkar wannan shi ma ya yi alola da ya alola shi ma ya zo a yi sallar da shi faƙumti ilajen bihi na zo na tsaya a kwiɓin shi na hagu fawaza za a hu alimna sai ya sa hannunsa na dama alama fi a kaina ya dafa mun kai wa a haza bi na, daga nan kuma sai ya kama kunnina na dama ya filoha yana muzza kunnin yana muzza kunnin sai ya dawo da shi gefen dama maimakon ya tsaya a hagu fasallama ka ta yi annabi sai ya sallah raka'a biyu summa raka'ataini da ya gama sannan ya sake biyu summa raka'ataini karo na uku da ya gama ya sake raka'a biyu summa raka'ataini da ya gama ya sake raka'a biyu karo na hudu summa raka'ataini karo na biyar ya sake yin raka'a biyu summa raka'ataini daga nan kuma ya sake yin raka'a biyu biyu so shida sha biyu sun ma'autara ko bayan ya gama sai ya wuce in ka ɗauka ƙwara ɗaya ya yi sha uku in ka ɗauka ya yi wuturi ne da raka a uku wanda galibi abinda ya kan yi kenan sha biyar yawa shi yasa shek muhammad ali asabuni a cikin sharhin da ya yi masahihul buhari a sharhul muyassa ya ce raka'a uku ya yi sallahu alam kenan akalla dai ya yi sha uku ne aksar ya yi sha biyar an fahimta su maltaja a to da ya gama kuma sai ya shinkida hatta a tahul mu'azzin hawan wanda zai gaya masa lokacin sallah ya yi ya iso ya same shi ya sanar da shi cewa lokacin sallah ya yi faƙama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya tashi fasalla raka'ataini khafifataini yayi sallah raka'a biyu sauƙaƙa thumma kharaja fa subha sannan ya fita ya gabatar da sallan asubahi tare da sauran musulmi wannan hadisi mun karanta shi can baya amma a wannan ruwayar akwai ƙarin abin da can babu can ma akwai abin da nan babu don haka babu laifi mu ɗan bi shi kaɗan Halacci na kwana da yaro sai dai kuma a zan alahazar don ka yi wani abu kai baka sani ba idan shi biyu kun ga dai dan abbas yanda yake mene da abin da aka yi yana ji yana gani to alheri aka yi gane ya alheri aka yi ba ji kunya ba sai a kiyaye na biyu kaifin hankali da hangen nesa da fahimtar da Allah ya yi maɗan abbas tun yana ɗan ƙarami domin ai ba shimgegen tsato ba ne don ya shi aka yi a shimfida. kuma in ya zama kato ai ba za a kwanta da shi a shimfida. ba amma Allah ya ba shi basira kuma ya tashi akan ibada wannan falala ce wanda Allah ke ma wanda ya so wani tun yana yaro sai kaga ya natsu sai masallaci sai makaranta sai ayyuka na ibada wani kuma har ya zama sangwami amma har yanzu wai bai shirya ba Allah shi kyauta Allah ta shirye mu da zuriyarmu sannan ashe shi ɗan adam yana bukatan hutu shi yasa Allah subhanahu ya yace waje al-laila libasa waja'alna su bata. mun sanya dare ya zan sutura kuma muka sanya bacci ya zan hutu ga jikunanku saboda tsawainiya da hidindimun da kuke a yininku haka ce aini haka nake 24 hours to ko inji yakan buga idan ka dosa damun shi da aiki sai ya tsaya cif balantana mai jini a jika mai zuciyar da take bugawa sai a kula jikinka yana da haƙƙi annabi ya ce walijin sadika alaika haƙƙa e eh, jikinka shi yana da haƙƙi in kai mashi aikin da ya fi ƙarfin shi gobe kiyama sai an tambaye ka me yasa ka cutar da shi don haka ashe akwai lokacin bacci ko da kana son kai wani abu aka ce hatta izan ta safan lailu ko da dare ya raba ko gab da dare ya raba ko bayan kaɗan dare ya raba annabi ya tashi kaga ya yi aiki ne da umarnin Allah jalla jalalu kumin laila illa kalila nisfahu awun kwis minhu kalila awun zid alaihi wa rattilil qur'ani tartila kaga aya ne ta faɗi wannan kai tsayuwan dare sai kaɗan sai aka fassara mana abin da ake nufi aka ce rabin daren ko ka rage kaɗan daga rabin daren ko ka ƙara kaɗan akan rabin daren kaga aka ce au qablahu hubi qalil au ba'dahu hubi qalil kenan yin fassara alquran annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya falka da ya falka ya yi addu'an falkawa san akwai addu'a da aka karantar da mu in mun falka bacci sai ya zauna yana share fuskansa da hannunsa ayyane yana mutsuke ido bacci ya tafi lokacin shi ya wuce kuma ashe suna ce ga wanda zai kiyamun laili idan ya falka ya karanta waɗannan ayoyi goma na ƙarshen surat ali imrana in ya iya in bai iya bai kokari ya koya kuma yan salkan da take rataye annabi ya yi alola da ita ɗan abbas ya yi alola da ita wannan yana nuna mana abinda fuqaha suke ba da hukuncin killatilma wani sai ya ɗauki ranjame miyan buta in zai yi alola irin butan nan mai cili lita goma kila ma takan ci ta zubarwa, ruwa ta zubarwa, ta zuba ruwa kamar yana ba shuka ƙasa na shanyewa kuma kafan shi fagen ba wai yana so ya ji faso ne ba Allah ya sa mu dace sannan ga abin da za ka yi musulunci yana son ka kyautata shi ku dubi ɗan abbas da ya tsira wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam idanu yana alola sai ce fa'a hasana wudu'a ya kyautata alolan nan nashi shi ma da ya tashi ya kyautata nashi domin abin da ya yi to kamar yadda muka gani bayan an abbas ya kwaikwayi manzon Allah a duk abin da yayi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya tsaya a hagunsa shi ma ya kabbara sallah a yi da shi wannan ya nuna mana basira da yadda bawan Allah nan ya tashi akan ibada kuma wannan shine bisharar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi yaron da bai wasa ya tashi akan ibada ya koma lahira a haka to yana cikin mutane bakon da za a sa su a inuwan Allah ranar da ba inuwa in ba wannan ba domin rana za a kawo ta dab da dab dab dab da mutane a ranar za a yi ta kitse ta narki to amma ba za a narken ba sai dai a narki wahala eh an narki wahala kitse ne ya sha wuta ai narkewa yake to kai shi ko azabar zai sha yawa zufa zai ta zuba a jikin muminai akuwan a jikin mutane gwargwajen zunubinsu wani idan sawu wani sandan kafan zuwa gwiwa wani zuwa cinya wani ya sha ƙin wani sai kan kawai yake abin nan zufa ya zama kogi saboda bala'i Allah ka kare mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya juyo da ɗan Abbas dama kamar yadda muka gani ta hanyar dafa kansa har yana ɗan mulza kunnin sako sallallahu alaihi wasallam kun ga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka yin salloli raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu har sai da yi to shida wani abin lura a nan ba irin raka'o'inmu ne mabuja-buja ba wanda za a yi raka'a biyu mai tsawo ne minti biyar ba irin ta bane. shi yasa ya yi amfani da summa yakan yi su zankala zankala ne sun maraka a taini sun maraka a taini ma'ana in ya yi biyun ma yakan ɗan huta akan ɗan samu ƙazara kafin ya tashi saboda ya daɗe a tsaye haye zubi shida sannan ya wuce ne ashe kenan masu cewa baka isa ka wuce sha ɗaya ba kaga wannan wani magana ne daban ina fatan an fahimta nan ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nawa sha uku mafi karanci ka ce sha uku na taya muku cikin sharhul muyassar na asabuni shi ya yi bayanin ya yi mene sha biyar ne ya wuce rida aka a uku wallahu ala saboda haka abu ne wanda yake fage mai faɗi kada ka kuntata abinda Allah bai kuntata ba wanda yake bukatan yi sha ya yi sha ɗaya, mai bukatan yin sha uku yi sha uku mai bukatan ma ya wuce haka hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul laili masna masna fa idza khashiya ahadukum al-fajr falyusalli raka'atan tutiru lahu ma qad sallaa buhari ya rawaito shi za mu zo kai inda rayuwa sallan dare biyu sallama biyu sallama biyu sallama ai ta haka inda yanku yana biyu yana sallama yana biyu yana sallama sai ya ji alaman in ya ce zai sake biyu alfijin zai fito bai gama ba to sai ya raka a ɗaya sai ya zan duk bibiyun nan da ya yi in aka hada su da ɗayan nan ya zama wucin aka hadisi ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan ya gama bibi so shidda sai ya yi wucin to kuma bayan ya yi wucin sun malta ja'a sai ya shinkida domin gab da wayewan gari ya gama sai ya shinkida a shinkida bacci ya lankwashe shi bai falka ba har sai da mai kiran sallah ya zo wai wake ba da labarin nan ne eh abdullahi dan abar kun ga yawo madaran ta ne saboda haka shi ba zai baccin ba sai ya ga kwam ta ji ɗaliban ilimi yaro da halin manya manyan ma ba kowa da kowa ba shi sai ya ga kwam tun da shi aka yi sallah da shi aka yi wujin amma ya ce annabi ya kwanta ya shinkida har sai da mai fadakarwa ya zo to an fa gama komai za ta da sallah ne ya rasulallah faƙama sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tashi fasalla maka a ne hafifatai ne sai sallah raka'a biyu sauƙaƙa shine muke ce ma raka'a tayyil fajr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan raka'a biyun ta fi duniya da abinda duniyar ta kunsa sakamakon sa ba ta san dai malam ko zariya aka ce za a baka da abinda zariya ta kunsa anya ka ki yin raka'a biyun nan Eh, duk mu zama kayanka eh aji ne ko ba zariya ba ta kunshe mu ba in ka tashi kawai ka ce goma nan kuima mata na wanke-wanke ko kuma goma nan kuima masu wanki ko kuma goma in sun bushe kuima masu guga ko kuma talatin ku je ku nemo mana kalaci ko kuma sauran ku huta gobe kwari misali ne kawai Allah ka datar da mu kuma wannan ya nuna ashe waɗannan raka'o'i biyu na da ake yi in alfijir ya fito ba a san a tsawaita shi yasa ya ce hafifatai ne da arwaya tana na aisha game da waɗannan salloli takan ce annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi su haƙin tambayi kaina ya ƙoƙaranta fatiha ma saboda gajartarsu shi yasa fuka ha musamman malikiya suka ce in ka karanta fatiha ma ya wadatar ba sai ka saka sura ba amma ya tabbata annabi yakan kara da sura a wasu wayoyi sun makarajar fasallar subha to da ya waɗannan a biyu sauƙaƙa sai kuma ya fita ya yi jagoranci al'ummar musulmi aka gabatar da sallar asubahi ah, menene tarjaman mu ku duba ku gani qira'atul qur'ani ba'da al-hadath karanta qur'ani ko da ba ka da alola inda buhari yayi wannan tarjama cewa annabi yayi bacci har rabin dare sai ya falka yayi mene ya karanta ayoyi sai dai alola a kana iya karantawa ko da ba ka da alula ka iya cewa hadisi ya tabbata cewa idanuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne take bacci amma zuciyarsa ba ta bacci to dan abbas kuma fa shi ma da ya tashi ya karanta kuma annabi bai ce dan me ka karanta ka tashi bacci ba kila kun fahimce yawwa to wannan shine dalilin tarjama da kawo hadisi domin mu fa'idantu da cewa idan kana da hadisi karami za iya karanta ƙur'ani amma mafi kyau ya zan kana da kamilin tsarki na alola ya fi girmama ƙur'ani ya kuma fi a wajen mahalicin mujallar jalalu الله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم بعدين هذا aljamu'ul الجامع na Ahmad احمد Sahar فهام shida ya kawo fatihul bari shida ya kawo ingatul ƙari shida ya kawo wancan da na ambata na sabu ne a shambul muyassa shida ya kawo an gane ko saboda haka shida ne shi kuma wannan ya yi mukamana da nuk ya ce ya yi mukamana da nuska da aka yi itimali da su wato wanda duk duniya ta yadda tabbataccen nufaha ce an gane ko a menene guda sai da ya hada guda goma sun an ce nufa kofi goma daban-daban wanda yake kowace yana zaman kanta ne in ka kwabe wannan kwabi ɗaya ne an fahimta wato kwafi daban-daban guda goma ya amfani da su kafin ya rubuta wannan da shi ma shida ya kawo an fahimta saboda haka ina ga wannan kuskure bisa wannan dalilai da na ambata tun na gani a waɗannan littattafai na duba shida shida suka kawo wannan ma shida ne da aka shidan shi ne yafi daidai wallahu ta'ala alamu wa alaikum assalam na'am ah, wanda mutum Allah ya ba shi iko shi idan mutum zai iya kwanciya ya falka an fi san haka idan ko ya kwanta kila za a yi tafi zarce to ya yi ma in shayi ya fi da ka a biyu babu a kiyamun laili a ta tahajjud an gane ko tahajjud shine sallar da za ta tashi cikin dare bayan bacci ya mulaili kuma yana iya daukan kowanne don haka in har za ka iya tashi cikin dare ya fi domin ana fatan in ka kai wannan lokacin da muka yi bayani za ka shiga sulusun lailil akhir wato kashin karke na dare kashin karke in an kasa dare uku to wanda ya yi a kashi na uku ya fi kowa lada saboda hadisi ya inganta nan nema ubangiji ke saukowa saman duniya ke ina mai neman gafara a gafarta masa ina mai neman rahama a yi masa ina wanda yake fatan ya dace da abin da yake so ya dace ko a rayuwa da ya roƙa a bashi na kuma tabbata din muna da bukatu ma dai ba na kuɗi ba <laughs> a yakan ba, amma ba ka formula idan rana tana fadawa bakwai saura fata abin yanzu misali alfijir na fitowa shi da sauran fata mukaddara a haka sai ka ce to daga bakwai saura fata na yamma zuwa shida saura fata na asuba awa nawa muke da shi kaga in ka duba muna da awa goma sha ɗaya ne a wannan lissafin da muka yi haka ne to sai ka kasa awa goma sha ɗaya uku kaga ka ba su awa ɗaiɗai awa uku da ragi ragi ka samu awa goma da rage ya rage mata ragi sai ka jefa masu goma goma kaga kenan kowanne da minti awa uku da minti arba'in arba'in to shi kenan sai ka ɗauko awa uku da minti arba'in ka hada da awa uku da minti arba'in awa nawa za ka samu na? awa bakwai da minti ashirin to sai ka jona shi da bakwai saura kwata ƙarfe nawa zai shiga dare kun gane nufi na? sai ka jona shi da bakwai saura kwata ba awa bakwai da minti ashirin ba ne in ka nemi uku ka kwashe fata ta ƙasa ka ile abin nan din biyar din waje daya don lissafin ya maka kan gado ko an gane sai ka ɗebi awa uku sai ka ce ƙarfe goma can ga awa hudu da minti biyar ta ga ƙarfe biyu da minti biyar ko ba haka ba ne haka ne turagani a lissafin da muka yi sulutun lailin awal na shiga karfe biyu da minti biyar eh, daga nan kuma a ta fafatawa kafin abin alfijir ya fito to idan yanayi ya canza haka dai za ka yi duba ka dai haka za ka eh, yi lissafin don ka gano sulusun lailil akhiyar wallahu ala na ban gane ba daren bai kai ha to na gane yanzu abinda yake cewa wai shi daren da ya fi zankalele ne fiye da na yanzu na yanzu kuma ya zama ɗan gajere ba yana nufin la'akari da yanayin da muka samu kanmu na bi'a in ba a'a yana nufin yanzu mu da muke zariya in ana hunturu misali mun san dare yakan yi tsawo rana ya zanga jere in ana zafi aka ne dare ya gajere rana ya tsawo to yanzu in muna hunturu a nan to wai daranmu yana da bambancin tsawo da na kakanninmu shi ne yake nufi kun gane nufin shi saboda yakan ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kama raka'a daya sai ya ta ya ta ya ta bakara har ma mai bin shi ya ce kila zai ruku in yi aya ta dari ya darin ya zance, ya sace ya zance. sai aji ya fada ali imrana to wai wancan daren ya ci wannan tsawo ne ko ko tsawon su ɗaya ne har suke samu fi wannan aikin ina jin haka ne ko to akwai wani abu wanda yake ba zan ce kai tsaye daren su ya ji namu tsawo ba sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani zamani da zai gabata face wanda ya biyo baya ya fi shi shari kila an gane nufi na to kila cikin shari'i shi ma akwai takwa lokacin wala Allah kuma rigingiminmu na rayuwa shi ma yana sa mu ga lokaci ya takura domin ka zauna shiru ba cdd ba tsanana ba aikin tsaye babu na zaune sai ka ga lokaci ya maka tsawo amma in rigingimu suka ji lokacin sai ka rasa lokacin ma ina aka cinye shi to duk mu yanzu rigimanmu ya yi yawa da mai sarakin da talakan da mai kudin da wane ne kowa hidiman shi ya yi yawa eh, in kana kudi ne kana daɗa wahala ko ba haka ba shi? ne yi kuwa kuma koyon jirgin ma in zai ka iya karatun a <laughs> yi kaga awa nawa za ka yi a wajen awa uku ne ba akalla dai kai awa uku ta hakan kwanciyar kuma da za ka samu lokaci tun da muhim maganar an kasa an samu awa nawa ne awa uku uku ne ko da minti ashirin ashirin a da minti ma arba'in ne awa hudu ba minti ashirin ga ko ga ai awa hudu ba minti ashirin sai jami'i wa alaikun salam na'am abubuwan da na yi eh, eh. Eh. idan mutum zai azumci sha'abar mafi yawansa in ya soma farkon wata ko kafin wata ya raba yana da dama ya wuce hani cewa idan ta kafa sha'abanun falata sumu ga wanda tun da watan ya tsaya bai soma azumi ba sai bayan an wuce rai to a nan annabi ya ce kakku yi sallallahu alaihi wasallam an gane ko wasu suna cewa hannun ba na taharimi ba ne na tanzihi ne amma dai tun da ya hana to bari shi ne ya daidai amma wanda yake ya ɗauko tiryan tiryan yana so kuma ya wuce nan zai iya wucewa wallahu alam na'am ƙari eh, ba sa zaman majalisi kan gaskiya <laughs> wani zai kai sha biyu a waje kuma yana da iyali haka ya zo ya kwanta ba lokaci ya cinye lokacin baccin sai ya fi ƙarfe shi shi ya sama a wancan lokacin saboda an ɗauki rayuwar cikin sauƙi ne ai har wani lokaci suke na ƙailula wanda malamai suke cewa har ma in kana son taimako wajen ƙiyamun laili to in kana da zarafi ka rinka yin wannan ƙailula din saboda in ka dan da rana sai ka samu aukin rashin bacci da daddare amma ka cinye yininka kuma yinin ma kila ka cinye shi wujiga wujiga kaga in ka kwanta sai ka ga kamar an yadda buhun dawa ta motsi Allah ya datar da mu da ya ce ba da shi masala in ban manta ba hudu ne eh.

ai ɗazu nake cewa ban ɗakin wani ya ji ɗakin wani kan gani inda wani zai je ya zauna sai ya kasa fita saboda ya kyafa ko haka wani wani ɗakin shi ko da ɗan zuminti babu har yanzu akwai ko ya zo daga gilas sai gilas yana kallon fuskar da amiru bangaje bai bayi ba ko ga ac ga bayi masu yake ne sun ma shiga ana zufa sai a jiki shiru a doron cewa lafiya Allah ya datar da mu salam Mm. aiki bai daya ba ai falala ba zai ɗaya ba kila shi awa ɗaya ko biyu wannan ko ya tashi biyar kila ya sami ragin awa ko ai kaga nan ne aka samu bambanci a to ai bai ji shi falala ba inda duk sun samu sulufin laili a kuma aikin su iri ɗaya sai dai kawai abin da ta ke cewa kalu kalilan minan min ma ya ma yahjabuna ko wa bil asharihum yastabirun to ala kulli halin ga dai su ayoyi da yawa suna fadaitar da mu sai dai kuma muna da kasala wa ibadir rahmanin ladina yamshuna ala al-ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama alladhina yabituna li rabbihim sujadan wasu qiyama to Allah ya dace da mu eh alaikum assalam na'am idan mutum ya ana ne shi ba shi ba a ba a rama mu mutum sallah a shi ma azumin ba kowanne ba idan wanda ya yi sakaci ne yana da daman ya biya ko ta biya ba a biya ba to fadainin lafi a haƙo ayyuku za kamar yadda ya zo a hadisi idan ko rashin lafiya ne bai samu ko ba ta samu daman yin azumi ba kuma ba a warke daga rashin lafiyar nan yadda za a iya biya ba to ko an mutu ba maganan biya dan la yi kallifin lafi nafsan illa wasu duk abin da ba ka iyawa to Allah bai azama masa ba Shi ne kuma abinda hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma tukun bihi fa atu bihi mastata'tu da abinda na umurce ku da shi ku yi abinda kuke iyawa abinda ba ku iyawa Allah ya dauki aka ji hadisi na cewa salli qa'ima fa in lam tastati fa qa'ida kai sallah wajibi a tsaye wa qumu lillahi qanitina amma in ka gaza fa ka zauna in ka gaza fa ala jami sai ka yi amfanci yau to Allah ya sa mun dace a yafe mana zunuban ka gafarta mana laifukan mu ka sa mu min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya muna da marasa lafiya da dama ake gaya mun da yanzu Allah ya ba su lafiya Allah ya kai zan fara cututtukan da ke jikunan mu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka raba mu da shi ya ga tsoro ya wujudu ya ga masu kama mutane da masu kashe mutane ya Allah ka shirye wanda baka kaddara muku shirya ba Allah kai mana maganin Allah ka tsare mu bari sharrin su Allah kada ka jarrabe mu da fitinar su waɗanda aka jarrabe su Allah ka kubutar da su cikin sauki ka koma da su ahalin su Allah ka ji kan mamakan mu ka ji kan iyayen mu ka ji kan malaman mu Allah muna roƙon ka da izzan ka da duwaye ka ka sa goyen mu tafi yau, tafiyar mu kyau har mu ga mu da rahamarka ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام عاكدين ولا تسلل علينا عدوا ولا هاكدا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.